sunana malam magaji adamu alhamdulillah an yi sallah iya bakin gwargwado sai dai ba a yi ta a kamar lokutan da ake yin ta a lokacin da annobar ba ta shigo ba domin da ana yin sallan nan karfe ɗaya da rabi to yanzu kusan ɗaya da minti goma ka tayar amma sahun gaskiya yanda aka yi yayi bisa tsari saboda kare haƙƙin rayukan al'umma daga cikin wannan cuta an yi warware da shi suna na garba df na ganka da darduma daga masallaci kake amma talbi a hannu daga masallaci nake in yi sallama lafiya lafiya sahu kuma yayi walawala ba irin da ake matsewa ba bisa dai yadda ake an samu dan walawala kuma in yi sallah lafiya mun fito lafiya a yallaɓai limamin ya ja dogo sura ina ai ba ana tsoro yallaɓai bai ja dogon sura ba. Wasu daga cikin masu ibada kenan jim kaɗan bayan kammala sallar Juma'a a wasu daga cikin masallatan Juma'a na Kano. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da dokar rufe kafofin shiga jihar Kano daga sassan Najeriya za ta fara aiki da karfe goma sha biyun daren nan. Alhaji Sani Lawan da ke zaman shugaban kungiyar tashar mota ta Na'ibawa a Kano ya ce sun shirya tsaf domin tunkarar wannan sabon kalubale. Gaskiya mun yi shiri daidai gwargwado iya namu sai dai kana naka Allah naka domin duk inda aka ce ka killace dan adam kar ya fita kar ya je ko ina kuma abin da zai shi sai ya fita zai nemo to ba karamin aiki bane saboda haka da Allah mun yi kokari mun wayewa da mutane kai kuma yanzu haka mun gama wannan interview da kai zan shiga cikin gareji dan abin da yake a ƙasa za mu zauna mu ga abin da Allah ya yassare mana muka dan tara za mu ga abin da za mu dan karkasa kowa ya samu dan kwanaki da za a yi yau gobe jibi ba dai isa zai ba to muna kira da gwamnati ta shigo ciki da sauran masu kuɗi da kuma sauran jama'a do Allah na ba a wa jama'a akan wannan ba amma dai mun shirya kuma a shirya muke mu ka'idodi da da da duk wani dokoki da gwamnati ta sa na rashin zirga zirga mutane kuma muna biya mutane hakuri in ba abu ya kama dole ba kowa ya zauna inda yake a yi hakuri mu gani daga nan zuwa wani lokaci abin da Allah zai yi ga alama dai wannan doka ta fara tasiri domin kuwa al'amura sun fara tsayawa cik a tashocin motar Kano, kamar yadda wani mai sana'ar sayar da lemo da ruwan sha a tashar mota ta Na'ibawa ke faɗi. suna na shehu ya haya muna dai wa Allah godiya amma dai ba da jama'a dai gashi nan dai yanayin da ake ciki dai ana haƙuri da abin da ake samu Allah albarkace shi da yanzu an da lafiya lafiya yanzu dai dai ciniki kamar dubu goma haka hmm. amma kuma yanzu sai dai madalla bai fi dubu uku da ɗari biyar ba Duk da cewa a yau ne dokar hana shiga Kaduna ta fara aiki, ana ci gaba da lodin zuwa Kaduna da sauran garuruwa daga nan Kano. yalla bai sunanka na mustapha abdulsalam ga na motar zuwa zaria amma wannan zirga-zirga da aka hana gaskiya ta durkusar da mu masu ƙananan ƙarfi mu ne a ƙasa zaria za mu ai sha bin dare aka kafin sha bin dare ai kowa ya gama al'amarin yayin da 'yan Najeriya ke bayyana aniyar su ta ba da haɗin kan da ya kamata ga matakan da hukumomi ke ɗauka a kan wannan annoba ta corona. Galibin mutane suna fargabar abin kaiwa bakin salati a ƙarƙashin wannan yanayi na cutar corona. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.